ga shida yana koka na abinci da kyar yake samuwa amma rabi in ya so sanjawa talakan sai ya samu jari da yawa e har ma ya sayi mota ta hawa Da gida wallahi ranan nan an ci dan banzan gudu nake gaya ma gudun dole abin ya maka mamaki an yi gudu an yi gudu an yi gudu kai zo dan Allah saurara wai da gaske wai auren wannan kadibebin za kai shine ka taso min kamar yaki saboda zaka soki ra'ayina to bari in gaya ma wannan yarinyar ma bakin take kuke ku bari in ka ga ban aure ta ba to ku shewa direct ha ba kamal dan ya rasulullahi zaka ji shawara ta yaushe ne zaka gane cewa wanda take son ka dan Allah da wanda take son ka domin dukiyarka yaushe za ka yi hankali kamar kullum ni a cikin baka shawara nake sai ka ringa kushe shawara ta baka tashi cewa ma ni da hankali ba sai da na ɗauko zancen aure sai da na ɗauko zan raya sunnar muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan na tafi kamar hankali a wajenka to duk abin da ba dadiro zan yi ba ba mai hana ni a duniyan nan sai ubangiji shi kuma ubangiji ba zai taba hana aikin da ne ba tunda ba zalumin bawansa ba ne. dole ka banni in auri wacce nake so ummata banni maman ya ban kowa ma ya kyale lalle kamal kayan san da baka jin kira amma ka sani cewa ai dai mu gani idan tusa tana hura wuta in ka a za ta hura mana an yi ta da karfi kuma kai duwawun kusa da garwashi lamarin rabi kun ga ya zarci haka duniya duniya budurwar wawa Duniya budurwar Wallahi lafiya kalau. eh ya zo mun yi magana da shi eh ni da insha Allah daga gare ni ba za a samu matsala ba sai dai inda ka gare ta dam shi kenan nagode. mhm tam